A yayin wannan haɗuwa ta tsawon kwanaki hudu za a saurari bahasi daga mutane ɗari da suka haɗa da shugabannin kamfanoni da ministoci dangane da sabbin hanyoyin kasuwanci da na zuba hannun jari da irin alkawalan da ake ganin za su ba da damar ƙarfafa harkoki a tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. Ta yadda nahiyar za ta amfana da wannan hulɗa fiye da yadda abin yake a baya. tsohon dan majalisar rokokin ƙasa abdulmuni gusman na ganin yiwuwar afirka za ta ci gajiya ta hanyar abin da ke zama sabon samfari taken da an ba wannan taron na bana ƙara ma afirka daraja wato ta hanyar kamfanoni waɗanda ke aiki a cikin afirka abin da ake ake nufi nan shine wato kamfanonuka waɗanda ke son su zaka ƙasashenmu su girka sana'o'insu ya zama sun zo sun sami goyon baya ga gwamnatocin ƙasashenmu kuma sun tafiyar da aikinsu tare da amfani da dukkan albarkatu na ƙasashenmu wanda shahi ilimi abin da shahi kuma kayayyaki wanda ake nomawa da sauransu ko kuma wanda ake haƙowa a ƙasa ba tare da an ɗauki wannan kayan an yawan shi an sarrafa su ba abin da ake so wato nan cikin ƙasashen namu a sarrafa wannan kayayyakin hal a kai ga abin da ake so na ƙarshe akalla mutane dubu ne ke halartar zaman na us africa business summit na wannan karan shugaba Muhammad Bazum na Nijar na daga cikin shugabannin kasashen da aka gayyata a matsayin bakin musamman a wannan taro. Sai wasu ministoci daga kasashe 25 na Afirka da a ɗaya gefe tawagar wasu jami'an gwamnatin Amurka su hamsin. Masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi na ganin wannan a matsayin wata damar da shugabannin nahiyar za su yi magana da baki guda domin morar arzikin da Allah ya hore mata. Haka ne ya kamata shugabanninmu su kwatanta ma kasashen turai muna son a zan sarrafa abin da ake tunawa mu cikin mu a zo a kawo mashin-mashin a ɗauki ma'aikata ƙasar ku a biya su kuɗi ma'aikatan nan za su amfani da wannan kuɗi su sai kaza su sai kaza su sai kaza kenan kuɗi za su karuwa cikin ƙasa muna da petrol muna da sharbon muna da gas muna da zinariya dukkan wa'ansu rahuna da ake sa cikin jirage nau'in ƙarfin aiki a cikin wannan kamfuta, to afirka tana da su su diamant din nan amurka da afirka na da daɗaɗɗiyar hulɗar kasuwanci a ƙarƙashin tsarin da ake kira agowa to sai dai an ɗan fuskanci cikas a shekarun baya saboda dalilan siyasa mafari kenan wasu ke ɗaukar taron na US Africa Business Summit a matsayin hanyar warware wannan kulli. Da wannan shirin ya samu matsala ne a lokacin da shugaban ƙasan Amurka wanda wuce shi ya kacancana shi wadda ya zama wato yanzu ba shi da wani eh, tasiri ina ganin wannan ana so a farfado da wannan hulɗace da wannan dangantaka karkashin wanga sabon shugaban ƙasa na amurka wanda yake gana mu gani yana son ya fidda haƙƙin ƙasashe matalauta kamar na afirka kenan a shekarar 1997 ne gwamnatin amurka ta fara shirya wannan taro da aka damƙa al'amuran tsare-tsarensa a hannun sashen hulɗa na corporate council on africa cca kuma wannan shine karo na biyar da wata ƙasar afirka ke karɓar bakuncinsa sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger